والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله ko da annabi ya zo shiga lokacin da ya zo aikin hajji ta ina ya shiga don ka san wajen kai ma ka yi kokari ka shiga ta wajen shine abin da wannan babi zai karantar da ku an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج wannan hadisi na Jabir dan Abdullahi mashuhurin hadisi ne domin duk cikin sahabbai da suka ruwaito aikin haji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya hardace ya hikaito kwatankwacin abinda Jabir dan Abdullahi ya ruwaito hadisin sai na da tsawo kwarai da gaske Imam Muslim ya kawo shi da tsawonsa duk da haka ya kyale waɗansu lafuzan wanda a waɗansu littattafan na hadisi zaka same su sai nasir din Albani ya tattara su cikin littafin sa Hijjatun Nabi sallallahu alaihi wa sallama kama rawaha an hujabir wato aikin hajjin annabi irin yadda Jabir ya rawaito a aikace to wannan littafi yana da ban kaida mutum zai same shi dan yayi filla filla tun daga lokacin da annabi ya fita Madina har ya zo ya tawafil wada'i mai yi aikin hajji gaba ɗaya ba abinda malam Nasiruddin Albani bai kawo hadisi akai ba tun daga farko har ƙarshe Jabir dan Abdullahi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajja yace lallai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi aikin haji fa kharajna ma'ahu sai muka fita tare da shi don tafiya aikin haji hatta idza ataina zal hulaifa har ya zuwa lokacin da muka isa wurin da ake kira zul hulaifa wato inda mutanen madina suke ɗaukan ihrami fa walladat asma'u bintu Umai. sai asma'u bintu umayis ta haihu a wajen gashi kuma za ta aikin haji kuma ta haihu a hanya yaya za a yi aikin hajin yana nan ko baya nan za ta ɗauki niyya ko ba za ta ɗauka ba asma'u bintu umayis ita ce matar ja'far ibn abi talib uwar ƴaƴansa gaba ɗaya har yanzu a lokacin da ya yi shahada a gazwatu mu'ta daga baya sai abubakar siddiq ya aure ta ta haifa masa ɗa muhammad kuma shi ma kuma ya rasu ya barta daga baya kuma Ali bin Abi Talib kuma ya aure ta ita kadai ta dace da aure karkashin sahabban nan guda uku masu falala Jabar annabi ce ya ganshi da fukafuki guda biyu yana tashi da su cikin aljanna bakar Siddiq kuma khairun nas illa an yakuna rasulan Ali bin Abi Talib kuma rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu lalle ta rabu wata bakarin <laughs> me ya faru asma'u bintu umayyah ta haihu fakala yace sai annabi yace da ita igtasili wastasfiri bi thawbin wa ahrimi annabi yace igtasili sai ki wanka wastasfiri bi thawbin kuma ki kunzugu da wani tufafi wanda zaki sanya dan ya hana jini fitowa daga jikinki wa ahrimi sannan kuma ki dauki ihramin ki na aikin hajji me za mu fahimta a nan gurin ashe mustahabbi ne ga mai aikin hajji ko umara idan ya zo miƙati ya yi wanka kuma wannan wanka ɗin ita mace mai al'ada da mace mai jinin biki gaga ai ba tsarki ma jikinsu amma ya halatta su ga yakin hajji akan haka duk abin da mai hajji yake ko mai umara za su yi in banda dawafi har sai sun samu tsarki sannan sai dawafi hatta wanka na ihrami za su yi duk lokacin ba su tsarki amma in sun yi wankan suna da lada ba don sun zama masu tsarki ba kun fahimci wannan da kyau dan saboda haka wanka ga mai ihrami abu ne da aka so mutum ya yi shi idan zai yi ihrami wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil masjid sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi sallah fil masjid a wannan masallaci na zulhulaifa dan a wurin akwai wurin yin sallah ke bantacce sai annabi ya sallah a wajen wannan kuma abin da yake nuna wa shi ne idan zaka ɗauki harama da aikin haji ko umara idan ka zo miƙati bayan kayi wanka to akwai bukatan kai sallah shin sallah din nan da zaka yi mustahabi ne ko ba mustahabi bane ba waɗansu malamai suka ce idan ya dace da lokacin wata sallah ta farilla sai kai sallah ta farilla shikenan idan ya dace da wata nafila ma'abuciyar sababi wadda akwai sababin da ke haifar da ita to sai kai wannan nafilar ma'abuciyar sababi kamar tahiyatul masjid ko shi shikenan sai ka dauke hirami amma in bai dace da lokacin farilla ba ba kuma nafila ce ma'abuciyar sababi ba daukan ihrami kadai ba wani dalili a kansa na cewa kuma sai kai sallah sannan ka dauke hirami ba wasu sallar nafila da ake yi dan babu hadisi da ya tabbatar ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka haka ibn taymiya yace kwata kwata bai inganta ba ko ta hanya sahihiya ko ta hanya dha'ifiya kun gane da kyau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah thumma rakibal qaswa sai ya hauta guwarsa da ake kiranta al qaswa lakabi ne nata hatta idza stawat bihi ala al bayda ta daidaita da annabi ala al bayda akan tudu dan zuwa fadin yana gangare ya dan fito da ita kan tudu a halla bit tauhidi sai manzo Allah sallallahu ya fara talbiya wadda ta kunshi tauhidi shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan shine ma'anan ahalla bit tauhid sai manzo Allah ya ihlal domin ahalla daga al ihlal ne al ihlal kuma shine raf'us sauti ɗaukaka murya ma'ana sai kawai aka ji annabi ya barke da yin kabbara ya daga sautinsa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik alamar cewa ya riga ya riga cikin haramar aikin hajji kun gane da kyau Jabir yace hatta idza atayna albayta har haka muka yi ta tafiya tsakanin Zulhulaifa zuwa garin Makka hatta idza atayna albayta har zuwa lokacin da muka shigo ɗakin Ka'aba muka zo ɗakin Ka'aba istaslamar rukuna sai manzan Allah tsara da mutala tabbata gare shi ya sumbaci rukunul yamani faramala sannan ya yi sassarafa salasan a kewaye guda uku na farko wa masha ya kuma yi tafiya irin wanda ya saba ta yau da gobe arba'an a kewaye guda hudu na ƙarshe wato kenan abinda wannan ke nuna mana tun daga kan hanya lokacin da annabi ya je zulhulaifa ya dauke hirami daga lokacin da ya sa ihrami tun daga nan har zuwa makka duk me yake akan hanya talbiya ake talbiya ake labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka idan ka gaji da talbiya sai kabbara Allahu akbar Allahu akbar kamar da sahabbai suka rinka yi in ka gaji da kabbara ka shiga talbiya haka sahabbai suka rinka yi tun daga nan har a zo maka wannan kuma ke nunawa wannan talbiya ba ta yankewa har sai bayan ka zo ka yi ido hudur ɗakin ka ba da zaran ka yi ido hudur dakin kaba shikenan kuma talbiya ta yi ta yanki dai yanzu zaka shiga dawafi ne ina fata an fahimci wannan da kyau to lokacin da ka zo zaka shiga dawafi dakin kaba zaka zagaye shi so bakwai zagaye guda ukun farko ana son ka yi sassarafa a ciki abin da ake nufi sassarafa ba gudu ba sauri ba zagaye guda hudun karshe ana son ka yi tafiya zaka zagaya suna kana mai tafiya ba gudu ba ba kuma sassarafa ba kun fahimci wannan da kyau to wannan dawafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gabatar da shi shine ake kira tawaful qudum wato tawafi na gabatowa na shigowa cikin garin makka zaka yi zagaye guda bakwai kuma daga inda ake bukatar mai dawafi ya fara dawafin sa shine daga jikin wato inda hajarul aswad yake ka san ɗakin ka'aba murabba'i ne ma'ana yana da kusurwa guda hudu ga kusurwa ta gabas maso kudu wannan kusurwa ta gabas maso kudu a jikinta ne hajarul aswad yake wani bakin dutse inda ake nuna wa a hoto mutanen ma kasar hausa suke cewa wurin shan nono wato bakin dutsen da ake sumbata jikin ɗakin ka'aba to wannan daga nan ne zaka fara dawafinka yayin da zaka fara dawafi saitinsa ake so ka tsaya kana da dama kan matakai guda uku in ka samu dama ka je daidai shi ka sumbace shi da bakinka sannan ka zagaya ka tafi duk lokacin da ka dawo ka sumbace shi duk lokacin da ka dawo ka sumbace shi haka ya zagaya guda nawa bakwai kenan in baka samu daman taba eh, wato sumbatar sa ba da hannunka a wato da bakinka saboda akwai cunkoso na jama'a to ka yi ka samu ka sa hannunka ka taba hannu ka taba shi da hannu ka sumbaci hannunka kun ga mataki na biyu kenan to sai ka ci gaba duk lokacin da ka zagayo ka taɓo shi ka sumbata saboda matsatsi yayi ba zai baka dama har ka sumbace shi da baki da baki ba idan ka kasa yin wannan ba ce ka tutture jama'a ba dan kana da karfi ka yi amfani da karfinka da kwanji ka tutture marasa karfi ba ce ka yi haka ba sai annabi ce ka yi ishara da hannu da ka zo daidai hajjar al'asuwar sai ka yi haka ka yi bismillah sai ka sauke hannunka ba sai ka sumbaci hannun ba sai ka ci gaba da dawafi lokacin da duka zagayo ka sake daga hannu haka daidai sai sa ka sake zagayowa har kai zagaye guda nawa guda bakwai guda uku farko ana bukatan sassarafa guda hudun karshe kuma za ka tafi su a hankali to wannan magana ta Jabir dan Abdullahi da yace hatta idza atayna albayta har lokacin da muka zo daki istaslama rukuna sai kawai annabi ya sumbaci ar-rukuna wato yana nufin hajar al-aswad da shi ne waɗansu suka kafa hujja suka ce ashe tahiyyatul masjid ta shafi kowane masallaci ne in banda masallacin Ka'aba domin annabi ya ce yayin da duk shiga masallaci ka tabbatar ka yi sallar rakawoyi guda nawa guda biyu hadisin abu ka tada ke cikin bukhari sallar da muke kiranta tahiyatul masjid sai suka ce ashe shi ɗakin ka'aba idan an zo ba tahiyatul masjid za a yi ba me za ka yi dawafi kai tsaye kun gane da kyau suka ce ga hadisin Jabir yana nuna mana annabi na shigowa bai yi wani abu ba sai me sai dawafi da ana tahiyatul masjid da ita zai fara kafin yi to wannan matsala ce da malamai suka yi sabani akai har akwai wani hadisi cikin matsalan da suka ce annabi ya ce wato albaitu tahiyyatuhu tawaf dakin ka'aba tahiyya din su shine tawafi ma'ana ba za ka yi masa tahiyatul masjid ba to sai dai kash wannan hadisi da'ifi ne wannan hadisi bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka sai malamai suka yi da'in da dangane da wannan mas'ala waɗansu suna ganin can annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci kare kuskure zauna har sai ya mai sallar raka'a biyu a nan a aikace shi bai yi ba to da me za mu yi aiki da sa ko da aikin sa? maganar sa da ba da umarni ita za ka gabatar sama da me sama da aikin sa sallallahu alaihi wasallam Da haka akwai malaman da suke da fatawar cewa lalle ko ɗakin ka ba ka shiga lalle ko masallacin ɗakin ka'aba ka je ba za ka ce shi ba a masallaci su masjid ba lalle sai kai in ka kafa hujja da wannan hadisin to za su kafa hujja da hadisin bukhari na abu da cewa ai annabi ya ce ayi sallallahu alaihi wasallam da haka in ka shiga ɗakin ka'aba sai ka yanke talbiya sai ka zaka ka yi mai tahiyatul masjid raka'a biyu sannan sai ka je wajen tawafi zaka fara tawafi kuma daga inda muka ambata to a cikin tawafin nan da zagaye na farko da na biyu da na uku har zuwa na bakwai babu wani abu tabbatacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake dole shi zaka karanta idan da zaka yi dawafinka har ka kare baka ce komai ba baka yi kowane zikiri kowane tasbihi ba dawafinka yayi in kuma zaka yi tayi kana cikin karatun Qur'ani haka kuma yayi in zaka yi ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar an samu wadansu daga cikin magabata haka suka yi amma keɓance wata addu'a a ce zagayen farko ga addu'arsa zagayen na biyu ga addu'arsa ta uku ga addu'arsa har zuwa na bakwai wannan bid'a ne ma anzalallahu biha min sultan za ka ga waɗansu yan ƙananan littattafai ana sayarwa har a makaya wannan wanda suka yi su ba malamai bane yan kasuwa ne kudin su kawai suke tara ba abin da musu malamai da dama zaka ji suna faɗakarwa a cikin dakin kaba cewa duk wannan addu'o'in ba ta tabbata ba daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta da kyau da haka an baka kofa ne a bude abinda duk ka samu daman yin amfani da shi na lafazin da ke nuna girmama Allah da kan baba ubangiji da jinjina masa shi kenan amma kayyade kanka da wata addu'a cewa dole sai ita ce za a yi to wannan kuma ya saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi bai koyar ba cewa ga wata addu'a wadda dole ita ce za ka yi cikin dawafinka ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب ila safa. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده jabir dan abdullah yace sun mata maqama ibrahima bayan annabi ya gama dawafi kewaye guda bakwai sai ya zo wurin da ake kira maqamu ibrahim daidai wurin da annabi ibrahim ya taka lokacin da yake jaddada ginin dakin ka'aba to wannan maqamu ibrahim wuri ne da ke gabas da dakin ka'aba akwai wani dan wato wani gini da aka yi garami aka sa glass a cikin maqamu ibrahim din yake to abin da ake bukata bayan ka kammala dawafi ka zo ka yi sallah raka'a biyu wanda shine cikon dawafinka in mutum ya dawafi bai yi wannan sallar ba kamar bai kammala dawafi ba kenan in gane da kyau cikon dawafin to wannan sallah raka biyu ana son ka zo ka yi ta a bayan makam Ibrahim yana gabas da dakin Ka'aba sai ka koma daga bayan sa sai ka fuskance shi da dakin Ka'aba tare sai ka yi wannan sallah raka biyu ba lalle ne sai kana saitin sa ba ya zanto dai bayan sa in wuri ya yi taro ta yadda baka samu daman tsaya makam Ibrahim ba duk inda ka tsaya cikin dakin Ka'aba kai wannan raka'o'in guda biyu ya halatta duk inda ka tsaya cikin masallacin Ka'aba kai wannan rakawoyi guda biyu ya halatta kuma kar ku manta dawafi dole sai da tsarki dole sai da tsarki sai da alwala mutumin da duk baya da alwala ya dawafi dawafin sa bai ba don annabi ya ce mana dawafi kamar sallah ne illa iyaka an halatta surutu a cikin sa irin yadda ba halatta ba cikin sallah amma abin da sallah ke bukata na tsarki da komai da komai haka dawafi ke bukata yayin da ka zo zaka shiga ɗakin ba baka da alwala sai kai alwala sannan ka shiga shi yasa aka ce ita mai ta mai jinin al'ada ko da take mai jinin biki komai zai taya cikin aikin haji in banda dawafi dan dawafi yana bukatar sarki sauran abubuwan ko ba dole bane ba sai da sarki? Ko kowane irin abu ana yin sa ko da ba sarki? tsayawan arfa ko ba sarki? ko da zanaba a jikinka ka tsaya a arfa tsayawar ka ta yi an gane ko kada in ce ko da zanaba a jikinka wani ya fahimci cewa ya halatta ya kusanci matarsa a aikin haji ma'ana mutum ya yi mafarki ko yau <laughs> wanda ya kusanci iyalinsa ga ya sa aikin hajjinsa ya tashi daga aiki sai ke gara mai zuwa kuma ya sake biyan jirgi ya tafi sun ilar rukuni bayan annabi ya yi sallah raka'o'i guda biyun nan sai ya sake komawa ilar rukuni zuwa ga wato ainihin alhajar al'aswad aswad fastalamahu ya sake sumbatarsa sun kharaja min al sannan sai annabi ya fito daga kofar wannan masallaci ila safa zuwa dutsen safa jabir na wannan magana daidai lokacin masallacin ɗakin ka'aba ɗan karami ne kila bai wannan masallacin da muke ciki da wannan kewayen ba lokacin in zaka tafi safa har sai ka fita daga masallaci ka tafi wata unguwa a can dutsen safa yake amma yanzu gaba ɗaya an fata dashi ya zama dutsen safa da marwa duk suna cikin masallacin gaba ɗaya to da haka sai ke bada labarin abin da yake a da ba abin da yake a yanzu ba sun makaraja sai manzon Allah ya cikin masallaci min albabi daga kofa ila safa zuwa ga safa falamma dana min safa yayin da ya kusanci dutsen safa qara'a inna safa wal marwata min sha'airillah sai karanta wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع fa فإن الله شاكر عليم haka annabi ke karanta wannan aya yana tafiya akan hanyar sa ta zuwa hawa dutsen safa yayin da ka tafi daga jikin ɗakin ka'aba dama safa din na gabas da kai shi da marwa to safa shine a daman ka marwa na hagu to ba za ka fara yin hagu din ba dama za ka yi kaje inda dutsen safa yake kun gane da kyau yana karanta wannan aya sannan sai ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi ma'ana da Allah ya tashi ambato cikin Qur'ani Marwa ya fara ambata ko Safa da haka sai Annabi ya fara hawa kan Safa kafin ya je kan Marwa yace abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi farakat safa ya hau kan dutsen safa bayan ya hau dutsen hatta albaita sai ya juyo ya fuskanci inda ka'aba take har sai da ya gano har sai da ya ga dakin ka'aba fastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla fa wahada Allah ya kadaita Allah wa kabbarahu ya girmama shi ga abin da ya faɗa yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah الله anjaza wa'da wa nasara عبده wa hazama وحده ahzaba wahda abinda ake bukata kai kenan idan ka hau dutsen safa karanta wannan ba wajibi bane ba amma idan kai karanta lada mai yawan gaske yana da kyau mutum ya haddace su ko da yake akwai malamai da suke da ra'ayin cewa duk abin da annabi ya aikata a aikinsa cikin aikin haji wajibi ne matukar ya aikata to ya zama mai wajibi suka ce aikin haji ya sha bamban da sauran ibadoji annabi ya zo ya yi a aikace don ya shirya da mutane ga da ake da haka a ciki baka cewa abu kaza mustahabi ne sai in kana da dalili mai karfi da yake zama mustahabi in ba haka ba komai zaka dauke shi a matsayin mai wajibi baka da awar kaza mustahabi ne bai kai matsayin wajibi ba illa idza dalla dalilu ala zalika na farko kin na biyu suka ce lokacin da annabi ke aiwatarwa yake cewa sahabbai khudu anni manasikakum khudu anni manasikakum ku riki ibadojin ku daga wurina ibadojin aikin haji manasik ibadoji da ake aikin haji tunda ya ce khudu fil al'amr ne ya zama kenan wajibi ne karban duk wannan abin da an fahimta da kyau to da haka sai waɗansu ke ganin dole wadannan ba bai dole ne sai mutum ya kiyaye su don ya karanta su waɗansu kuma suna ganin ba dole bane ba makwalarsa dai shi ne a ce musu mustahabbi da dai annabi ya kan dutsen safa abin da ke ne ya kabar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har so uku sannan sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda lalle ba abin bauta sai Allah shi kadai abin bauta na gaske babu shi sai Allah shi kadai an jaza wa'ada ya cika alkawalinsa da yawa bayansa mummunai wa nasara abada ya taimaki bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me annabi yake nufi da wannan Allah ya nuna masa a cikin mafarki la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takafuna to yanzu gashi sun shigo al-masjid al-haram din gashi suna aikin haji sai yake godiya ga Allah la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada Allah ya saka alkawalin wa nasara abda ya taimaki bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa al ahzaba wahda ya rinjayi taron kafirai shi kadai so ne shekarar da aka yi gazotar ahzab kafirai suka raba goron gayyata zuwa ga dukkan wani wanda yake fada da musulunci cewa a je Madina dai ayi wa musulunci ta tas suka taru suka yi sansani a bayan garin Madina kafin su zo Salman al-Farisi ya baiwa Annabi shawara cewa a yi wani katon gwalalo rami babba a kewaye Madina da shi ta inda abokan adawa za su shigo ta yadda dawakin su da babban hawansu ba za su iya shiga wannan ramin su fita ba su mutanen farisi suna da wannan dabaran yakin irin wanda babu ita kasar Larabawa Annabi da kansa ya zo jagoranci ba kai wannan aiki saboda haka da kafirai suka sai suka kasu shigowa sai suka tsaya baya har tsawon waɗansu kwanaki wanda kun riga kun san su a tarihi daga karshe ubangiji ta'ala ya turo iska ta rinka tuge rumfunan su sai suka yi tsammanin iskar da aka halakar da wato ainihin adawa da ita ce za ta zo musu wanda aka halakar da mutane annabi gudu rihun fiha azabun alim sai suka tattara nasu nasu suka gudu shine Allah ke cewa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa har zuwa fadin sa waradda alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar ta fariqan taqtuluna ta'suna farika wa kuma ardahum wa diyarahum zuwa karshen ayoyi kamar da suratul azab ta yi bayani to shine annabi ke bada labarin wannan yake godiya ga Allah dangane da abin da aka yi masa a gazatul azab wa hazama al ahzaba wahda Allah ya rinjaye al ahzab tawagan kafirai shi kadai to abin da annabi ya faɗa kenan thumma da'a bayna zalika sannan yana yin addu'a tsakanin waɗannan al'amura qala mithla hadha thalatha marratin idan ya fito wannan jerin ababan sai ya tsaya sai ya addu'a ya roki alkhairan duniya da lahira duk abin da yake bukata na gafara da menene kar ku manta wannan wuri yana daga cikin wuraren karban addu'a yana wuraren da ake bukata ka nace da addu'a lokacin da kake kan dutsen idan ya addu'a ya addu'a ya jima sai sake mai ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku har zuwa ƙarshe sai sake tsaya ya addu'a ya addu'i sai kuma ya sake mai ta wannan har sai da ya so nawa so قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروه sannan sai annabi ya sauka ya fuskanci dutsen marwa hatta idan sabbat qadamahu fi batn wadi ana wannan magana a daidai lokacin tsakanin marwa da safadin wato zanzabo ne a wurin har ya zuwa lokacin da kafafunsa in sabbat suka sauko fi batn wadi a tsakiyar wadi dan wurin ma lokacin nan magudanar ruwa ruwa na wucewa da annabi ya kai wannan waje sa'a sai ya rinka sassarafa hatta idza sa'idata har ya zuwa lokacin da ya tsallake wannan wadi din masha hatta atal marwa har ya sai ya rinka tafiya kuma a hankali har ya zuwa inda dutsen marwa yake abin nufi lokacin da ka sauko daga dutsen safa zaka je marwa akwai wani iyakantaccen wuri a da wanda shi jabir ke buka a gaba da saya a da da cewa fatan wadi tsakiyar wadi wanda ana bukatan ka yi sarrafa a wajen ina jin fado wajen zai kamar daga farkon masallacin nan zuwa karshen sa ko sama da haka wanda ana bukatan yi tafiya ne ta sarrafa a wajen yayin da kake tafiya wajen safa da yayin da kake dawowa marwa da duk lokacin zuwa dawowa in ka zo wajen sai kai me sai kai sarrafa. to yanzu tunda an gyara wajen an sanya fitilu sai su hukumomin Saudiya sai suka sanya fitilu da ke baka izina cewa ka zo wannan wuri kamar nan idan kana tafiya sai ga wata kore koran fitila irin fluorescent din nan wanda suke green sun yi haka idan ka je can gaba kuma ga sun yi haka wannan tsakanin wurin farko da na karshe inda wannan fitilun suke nan ne yake mai wannan sassarafa din idan ka je za ga wannan da zaran ka zo wurin farko sai ka fara sassarafa har ka je inda fitilar karshe take sai ka daina wajen tafiya da wajen dawo shine kuma malamu mana fiki suke cewa bainal milayn al asbaraini wanda su a lokacin su kuma wadansu milayin aka sa wato alama guda biyu aka sa kamar irin milestone din nan kamar irin ah, sumuntin nan da ake sawa na kirgan mil akan titi ko kilometers aka sa ah, kore a nan daya can muna aka sa guda daya a damanin su kenan yanzu kuma sai aka sa fitila duk zamanin na canjawa ana samun ci gaba shi yasa yanzu kaga idan ka karanta minal akhbarai ne kaje kana neman <laughs> ba za ka same shi ba kenan an bayyana wannan da kyau hatta atal ta har lokacin da manzon Allah ya je wurin dutsen marwa fa fa'ala alal marwata fa fa'ala alal marwati kama fa'ala ala safa ya aikata irin abin da yayi akan safa lokacin da ya je marwa irin abin da ya faɗa akan dutsen safa shine ya sake mai ta akan me kan dutsen marwa wa zakar al hadith jabir ya ambaci hadisin wa fihi a cikin hadisin yana cewa falamma kana yawmut tarwiya wato shi ibn hajar al asqalani so yake ya take hadisin ya fi haka abin nufi dai lokacin da yake kan safa ga abin da yi da ya je marwa ga abin da yi in ya sake dawowa dai wannan zai maimaita har ka je ka dawo duk abin da zaka maimaita kenan kuma kar ku manta da ka tafi daga kan safa ka tafi marwa idan ka je zuwa ɗaya kenan yayin da ka sake dawowa kan safa ya zama bi kenan idan ka sake koma marwa ya zama nan kenan uku kenan to kuma ana son ka yi guda bakwai wannan ke nuna zaka fara tafiyar ka akan safa ka kare akan dutsen marwa to idan kai wannan guda bakwai din ka kare akan dutsen murwa din ka riga ka gama sa'ayi mai aikin hajji na tamattu'i a wannan lokaci sai ya yi tsaye ko ya aske gashin kansa gaba daya don abin da ya riga ya yi umara ne yanzu gaba shi yasa ayyukan umara gaba daya haka suke ka je ka ɗauko ihrami daga mikati ka zo ɗakin ka'aba ka yi kewaye guda bakwai da muka ambata bayan ka gama ka yi rakawi guda biyu da dawafi bayan ka gama ka je ka yi sa'i tsakanin safa da marwa shikenan ka gama umara to wanda yake aikin hajji na tamattu'i wanda zai yi umara ya ajiye sannan ya ci gaba da sa kayansa na gida har ya zuwa ranar da za a fita zuwa mina sannan ya ɗauki niyyar aikin hajji to kaga da yayi wannan yanzu kawai sai ya saisaye ko ya aske gashin kansa shikenan sai je gida kwabe kayan wannan ya sanya kayan sa gida in ma da iyalin sa ya je aikin hajji ya halatta ya kusance ta dan yanzu ya riga ya gama umara yana jira ranar takwas ga wata kuma ya tafi aikin hajji kun bai tona da kyau wannan ita ce umara sawa'un zaka yi umara ne kadai ta ka je ka yi ta ko kuma ka je ka yi aikin hajji na tamattu in dai kai wannan ka riga ka yi umara kenan idan ko aikin hajjin da ka dauka na ifradi ne tawafin nan da kai dama tawafin kudum ne kai a wajenka ba shi da tawafi wanda yake rukuni ne aikin hajji ba kana gama shi kai rakawoyi guda biyu shi kenan ba lallai ne sai ka zo yi sa'ayi ba ka yi kyale sa'ayi sai ranar goma ga wata ranar sallah ke sannan ka zo kai sa'ayi kana gama tawafin kudum shi kenan sai ka ci gaba da zama da kayan ka na ihrami dan kai ifradi kake ba halin cire kayan gida har yanzu a ranar takwas ga wata ranar za a fita mina wanda bayani zai zo dan ka karasa sauran ayyukan da kayi tawafi shi kenan in kuma ga dama kai tawafi kuma ka zo kai sa'ayi kuma har yanzu sa'ayin naka ka ajiye shi domin aikin haji yayi ya zama to wannan tawaful qudumi zaka zo kai tawaful ifada na rukunin aikin haji ranar goma ga wata wanda bayanin su kuma zai zo nan gaba siffar tawafin da yace sai da lokacin da ya sha bambam. ko bai ji da kyau to shi ne ke cewa wa zakar alhadis hadith Jabir dan Abdullah ya ambaci hadisi wa fihi a cikin hadisin yana cewa falamma kana yawmut tarwiya yayin da ranar tarwiya ta zo ranar tarwiya ita ce ranar takwas ga wata tawajjahu ila mina sai sahabbai suka fuskanci mina suka tafi mina wato ranar takwas ga wata an kira ita da suna yawmut tarwiya saboda galibi a wannan rana alhazai suke tattalin ruwa wanda za su yi amfani da shi washe gari ranar tara ga wata a tsawon arfa saboda akwai zafin rana to kowa sai ta tattara ruwa wannan yasa cikin salkar rakumi wannan yasa dan a ranar zaka duk komai saboda gobe tsayawan arfa ce gaba daya sai ake kiranta yawan tarwiya saboda tanadin ruwa da suke a wannan tawajjahu ila mina sai suka fuskanci mina suka tafi mina wa rakiba annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya hau kan sa domin tafiya mina asra wal الظهر wal والمغرب wal والفجر annabi ya sallaci azhar amina haka la'asar haka magariba haka isha'i har ya zuwa asubahi ta ranar tara ga wata summa makasa kalilan sai annabi ya zauna bayan ya salla kaɗan hatta fala'ati shamsu har ya zuwa lokacin da rana ta hudo fa ajaza sai kuma ya ci gaba da tafiya hatta ata arafa har sai da je dab da shiga filin arafa fa wajada al-qubbata qad duribat lahu bi namira sai ya samu an riga an kafa masa bukka a wurin da ake kira namira kubba ita ce karamar bukka wadda take kewaye ya haka kila zama mutum biyu ko uku ita ce kubba to a wurin da ake kira namira namira dab da shiga filin arfa ke an gane ku? fa nazala biha sai annabi ya sauka ya shiga cikin wannan bukka tashi ya zauna hatta idza zaghat shamsu har ya zuwa lokacin da rana ta karkata ta batsakiya amara bil qaswa'i sai ya umarni a koro masa taguwarsa da ake kiranta kasuwa fa ruhi lahu aka dora mata sirdinta fa ata batnal wadi sai annabi ya hau har sai da yazo batnal wadi wato tsakiyar wadi wato wurin akwai magudanar ruwa babba tsakanin namira da filin arfa har yanzu idan ka je katon masallacin nan shine ake kira masjidu namira wanda a gaban masallacin za ga ko wannan alamar magudanar ruwa babba har akwai gada to sai da annabi ya je wannan wadi din fa khataban nas ya tsaya yawa mutane hudu ba daidai inda wannan masallaci yake a yanzu sun ma'azzana sannan ya umarni aka kira sallah sun ma'akama sannan ya umarni aka kayar da ikama fa zuhura ya sallaci azhar sun ma'akama sannan ya umarni aka yi ikama fa sallar asra ya sallaci la'asar asar wa lam yusalli bainahuma shay'a annabi bai sallaci wani abu ba a tsakanin wannan salloli guda biyu na nafila wato abinda wannan ke nunawa ranar takwas ga wata a rannan ne alhazai za su tashi su tafi mina gaba ɗayansu kwansu da kwarkwatarsu abinda ake so kuma a wannan rana mutum ya tafi da wuri a zahar ta yi masa a can ya yi sallah zahar la'asar ta zo ya yi magariba haka isha'i haka a zahar da la'asar kowace za ka yi ta a lokacin ta ba jami'i za ka yi magariba isha'i kowace za ka yi ta a lokacin ta ba jami'i za ka yi to wannan dare babu wani abin da aka ce ka yi zaka iya ci gaba da talbiya ne labbaik allahumma labbaik ka la sharika lak labbaik in ka da talbiya yi karatun qur'ani ko kai zikiri wani nau'in zikiri daga cikin zikiri wanda yake tabbatacce daga annabi duk yi. an gane ku ba an ta maka qiyamul layli ba saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata nafila da ya a wannan wuri idan kai qiyamul layli kuma ka kai bid'a kenan sai dai kai kabar barin da zaka yi ko karatun qur'ani kai barcin ka idan aka wayi gari ba tare ga wata kenan ba a ranar ne tsayawan arfa to ka'idan tsayawan arfa lokacin ta baya farawa sai rana ta bar tsakiya sannan lokacin take farawa da haka da gari ya waye annabi sa aka tafi sai aka je aka ki shiga filin arfa ma aka tsaya a namira har aka yi masa bukka inda ya tsaya ya huta har sai da tabbatar rana ta bar tsakiya sai ya tashi ya zo inda wannan masallaci yake jama'a duk sun haɗu annabi ya hudu ba su tafi filin arfa shahararren hudu wannan tasa bayan ya gama hudu ba aka yi kiran sallah irin yadda ake kiran sallah aka yi azhar raka'a biyu aka yi sallama aka tashi aka yi kama kuma aka yi la'asar raka'a biyu aka yi sallama ya zama an yi jam'u kadim kenan to daga wannan ne sannan sai a shiga filin arfa haka ne ya kamata a yi to amma a yanzu alhazai wajen miliyan biyu suna gudanar da aikin hajji lokaci guda ina zaka iya tare su a nan ne ka ce duk su tsaya kasu shiga arfa sai bayan an yi azhar kaga ba zai yiwu ba shi yasa wani tun karfe goma yana filin arfa alhazai karfe goma wani ma takwas tuni ta yi masa a filin arfa to sai dai ku sani ko da ka shiga filin kafin wannan lokacin shar'antuwar tsayuwar arfa ɗin lokacin ta baya fara sai an yi mai sai rana ta bar tsakiya kuma abin da ake bukata da rana ta bar tsakiya sai a haɗu a yi sallah zuhar da la'asar in san samu ne ka je masallaci dan ka je hutubar da limami zai dan hutuba ce ta riga ta shafa masalolin duniyar musulunci gaba ɗaya ka ji wannan ba ka ji me aka umarni me aka yi hani ka yi sallar da tare da wanka sannan da an gama sallar shi kenan lokacin tsayawan alfa kuma ya fara kenan daga nan har rana ta fashi kamar yadda zamu ci gaba kan sai an bai tonin da kyau Sun maraki ba bayan an karga an kammala sallar sai annabi ya hauta guwarsa hatta a mawqif har sai da ya je inda ake tsayawa filin arfa din faja'ala batna naqatihi a ila sakhrat sai annabi ya sanya cikin taguwarsa zuwa ga sakarat wato idan ka je tsakiyar filin arfadan akwai dutsen da ake nuno shi wanda ake kiransa dutsen arfadan ko kuma jabalun rahama da wani dan farin fenti a samansa to gabas da wannan dutsen da ga akwai falalan dutse shimfidadde ko san dai falalan dutse irin kamfa ake ce masa ko menene to sai annabi ya je gabas da wannan dutsen bai hau wannan dutsen ba babban irin akwai shimfidaddun duwatsu sai ya je ya hau kansu da raƙumarsa ya fuskanci inda ɗakin ka'aba yake shine jabir hatta wai ina raƙumar ta tsaya sai ya faɗa ba fa ja'ala batn naqatihi sai annabi ya sanya cikin tagowar sadin nan alkaswa ila sakharat tana saitin inda sakharat wato kamfar dutsen nan suke a ƙasa kun gane da kyau wa ja'ala hablal mushati bayna yadayhi sai annabi ya sanya hanyar da masu wucewar ƙasa suke tsayawa saboda can sun yi tsari a lokacin su wanda suke kan dabbobi ga inda za su bi wanda suke wucewa kasa ga hanyoyinsu sai annabi ya sanya titin masu wucewa a kasa bai da daidai a gabansa wastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla kun gane da kyau ku duba annabi ya hayo taguwa tun daga madina har makka da ya zo maka ya sake hawa taguwa ya je mina kwana daga mina ya sake hawa taguwa ya je ina ya je nabira bayan an yi hudu ba kuma ya sake hawa taguwa ya shiga ina filin arfa duk wannan ke nunawa halaccin aikin haji akan abin hawa yanzu in kawo mota yayi duk wannan zirga zirgar kai ta a mota yayi sabanin waɗanda suke ganin cewa yi a ƙasa shine fi dan malamai sun yi sabani yau wanne ne yafi kai a sama ko kai a ƙasa waɗanda suka ce kai a ƙasa don saboda akwai wahala saboda haka ya falada waɗanda suka ce a'a kai a sama dan da a ce yi a ƙasa ya falada da Allah ya zaɓar wa annabi sabin da ya falada ba haka bane ba ala kulli hal dai hasabal yusr wa suhula surgudai da ka sami yuko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau wannan dutse ba da yake tsakiyar alfa kaga akan taguwar sai yake ya fuskanci alqibla sallallahu alaihi wasallam falam yazal waqifan bai gushe bai yana tsaye akan taguwar nan tasa hatta gharabati shamsu har sai da rana ta fadi wa zahabati sufratu qalilan wato hatta fatsi nan launin da yake ragowa na ruwan ɗorowa ɗin nan shi ma ya tafi hatta gabal kursu ka har sai da kwallon rana ya bace gaba ɗaya ba a ganin sa wa dafa sannan sai annabi ya zabura zai bar arfa kenan zuwa ga ina mustalifa wato sai wannan ke nuna mana lokacin tsayuwar arfa shine daga lokacin da rana ta kauce tsakiya har zuwa yau har zuwa fatuwarta sai ka tabbatar ta fata dukkan filin arfa kuma da aka ce tsayuwa ba lalle bane ba idan ka je wurin kana tsaye aya ko wahala kai tsayuwa ta wajen awa biyar a ce tun karfe ɗaya na rana har shida na yamma ko awa shida ba zai yiwu ba ka iya tsayawa ka iya zama ka iya kwanciya ka iya kishin gide duk yayi kaddara barci ya dauke ka har awa hudu ba wanda zai ce tsayawan arfaka ba ta yi ba sai dai baka samu su gifari da yawa wani kawai amma dai tsayawan arfaka ta yi shi yasa ko da mara lafiya aka dauke shi aka kai shi filin arfa ranga ranga bai san abin da yake ciki ba aka ajiye shi a filin arfa yayi tsayawan arfa kun fahimta da kyau ashe tsayuwar ba lalle bace ba sannan hawa wannan dutsen kuma baya cikin sunna ka ce sai ka matsawa kanka ka hau wannan dutsen da ake kira jabalur rahma din nan ma bid'a ne cikin addini to za ga galibi wadansu alhazai daga wadansu bangarori na kasar nan har ko kowa ake wajen hawa wannan dutsen har ma daga wadansu kasashe India Pakistan akwai wanda suke canfa wajen ma akwai wanda haje wurin su yi kazanta ma su yi bayan gida a wajen wa'in sun dawo kasar su za su yi kuɗi kaga jahilci kenan ga bid'a ga jahilci mutum ya je wahala kuma babu lada kenan shi wannan dutsen ba shine arfa ba filin wajen shine mai arfa kaga dai bana aikin haji an yi wajen miliyan biyu mutum alhazai suka yi aikin haji akwai wata shekara da muke can wajen miliyan biyu da rabi aka yi aikin haji amma tare da haka a cikin filin akwai inda ba dan adam saboda girman filin filin ya fi karfin mutanen da suke zuwa motoci da komai da ake a ciki ga manya-manyan tituna duk a ciki Gaban ɗakuna ga wurin cin abinci ga menene amma duk da haka filin ya wadaci mutum sama da miliyan biyu to inda a ce hawa wannan dutsen shine aikin hajjin dan Allah wannan dutsen mutum ne zai dauka sauran kenan dutse wasu ba sai ba to kaga cewa sai an hawa wannan dutsen ma kansa ba shari'a bane ba da haka sai ake yayi wannan kwarai bayan rana ta faɗi wa dafa sai annabi ya zabura wa qad shanaka lil qaswa izimama alqaswa taguwarsa shanaka zimama wato ya ya ja mata akalarta, ma'ana bai saki akalar ba balantana ta sauri hatta inna ra'asaha la yusibu mawrika rahli saboda yadda annabi ke jan akalarta ya hana ta gudu saboda ana tafiya cikin taro annabi baya so ta yi sauri da yawa waɗansu na tafiyar ƙasa raƙumi ya fi sauri sai annabi ke so ya rinka tafiya tafiya da ta dace da masu tafiyar ƙasa saboda harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam wannan jan ragamarta da yake yi ko jan akalarta da yake hatta inna ra'saha har ya kasance kan taguwar la yusibu mawrikar halihi yana samun masaka kafar annabi sallallahu alaihi wasallam maurik shine bayan ka sa doki idan ka hau ba kuma akwai inda kafar kake sa ba ta dama to shine maurik me yake da? likafa ko likafa ke har ya kasance wato kanta idan ta lankwaso shi dan annabi na jan ragamarta ko akalarta har kanta na samu wato abin nan sa ka san ita eh, maurik din tunda na doki da na rakumi daban ne na rakumi a gaba ne da haka in ya dawo kan rakumin zai so har ya taba maurik din ina fatan kun fahimta wa yaqulu bi yadihi al-yumna annabi yana nuni da hannunsa na dama yaqulu bi ma'ana eh, yana nuni kenan isharar ce da hannunsa na dama yana cewa ya ayyuhan nas as-sakinata as-sakina wato yana faɗin haka da baki kuma yana nuni da hannun ya ayyuhan nas as-sakinata as-sakina ya ku mutane abi a hankali abi a hankali a tafi a nutsi a daina turereniya sallallahu alaihi wasallam wa kullama ata hablan min alhibal hibal duk lokacin da yazo ya shode wani hablan wato wani tudu min alhibal hibal daga cikin tuddai ka san sahara idan iska ta taso za ga ta tare yashi nan ta tare yashi nan gurin to duk lokacin da yazo zai haye wani tudu cikin tuddai na yashi arkalaha qalilan sai dan sakanwar raƙumin akalarsa hatta ta sa'ada har ta samu damar hawa wannan tudu bayan ta hau sai kuma ya sake dan shi dai ya hana ta gudu dan in za ta hau tudu akwai bukatar a sake ta hatta atal muzdalifa haka annabi ya tayi har ya zo filin muzdalifa fa salla biha al maghrib wal isha annabi ya sallati maghriba da isha'i bi adhan wahid da kiran sallah daya wa iqamataini da kuma iqama guda biyu wa lam yusabbih bainahuma shay'a annabi bai yi wani sallar nafila ba tsakaninsu su التسبيح tasbih anan gula na nufin sallar nafila يسبح بينهما yusabbih bainahuma shay'a abin nufi kaga magarba ta yi masa tun a filin ina arfa tun da rana ta faɗa magarba ta yi ta haka bai a can ba har sai saboda ɗazu da rana ya haɗa la'asar da azhar ya yi jam'u takadim yanzu kuma zai haɗa magariba da isha'i jam'u ta asiri saboda haka sai ka zo musdalifa sai ka sallaci magariba raka uku ka yi isha'i raka biyu da kai wannan ka riga ka gama da ake gaba da muzdalifa wannan dare ba abin da aka shar'anta maka kai za ka kwanta ne kai ta barci har asuba saboda gobe akwai aiki a gaban ka goma ga wata gane ko thumma taja'a sai dai abinda malamai suka ce idan ka ga kayi jinkiri a hanya har za ka kusan kai rabin dare ko sha biyu baka zo muzdalifa ba ya kamata kai sallar da magariba da isha idan a hanya kafin ka zo da ko wata shekara da aka samu cinkoso akwai alhazan da suka taso daga arfa bayan sallar magariba a motoci saboda cinkoson da ke hanya ba su karaso muzdalifa ba har sai bayan an yi sallar asuba to kaga anan gurin ba za ka ce ba dole sai da annabi je muzdalifa yayi magariba da yi lokacin sallah zai wuce sai ka yi ta an gane ko wa kullama atana ah, mun karanta nan ko fa salla biha al-maghrib wal isha bi azan wahid wa iqamatan wa lam yusabbih bainahuma shay'a thumma taja'a bayan annabi ya sallaci magarba da isha'i sai ya dan kishin gida ya kwanta barci hatta tsala alfajr har ya zuwa lokacin da alfajr yake to wa salla alfajra ya sallan asbahi hina tabayyana lahu subhu lokacin da asbahi din ta bayyana gare shi bi azanin wa iqamatin aka yi kiran sallah tare da iqama thumma ba sannan annabi ya sake hawa dabbarsa hatta atal mash'ar al haram har sai da ya zo wurin da ake kira al mash'ar al haram wani dutse ne da yanzu yake kusa da masallacin muzdalifa akwai babban masallaci a muzdalifa kusa da shi akwai wani karamin dutse wannan dutsen shine ake kira al-mashal al-haram shine Allah ke cewa fa za ka zanta munafika kun Allah inda al-mashal al-haram zakuru kama ku to abin ma'ana dai ambaci Allah wani dan kira al-mashal al-haram to wannan dutsen shine al-mashal al-haram sai da annabi ya zo daidai inda wannan dutse yake yayin da ya zo wannan wuri mai faru fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla fada'ahu ya roki ubangiji wa kabbarahu ya girmama ubangiji wa halalahu ya haylala falam yazal waqifan bai gushe bai na tsaye kar daguwarsa ya fuskanci ɗakin kaba ya fuskanci alƙibla hatta asfara jiddan har sai da gari ya yi sarari sosai wato haske ya bayyana rana dai ba ta fito ba fadafa sannan sai kuma annabi ya tafi kabla an tatsuwa shamsu tun kafin rana ta hudu wannan kwana a muzdalifa din nan wajibi ne cikin wajiban aikin haji akwai malaman ma da suka ce ma rukuni ne cikin rukunin aikin haji dole mahaddaci sai ya kwana a muzdalifa amma an yi rangwame ga mata da tsofaffi mata da tsofaffi idan suka zo muzdalifa suka dan tsaya sha bayan sun yi sallar isha'i wajen sha biyan dare sa iya tattara nasu nasu tafi su je su kwana a mina a tent din su saboda dan gari ya waye su je su jifa cikin lokaci kafin masu karfi su zo su take su an gane ku haka waɗanda ke koro dabbobin da za a yi yanka gobe su ma an musu afuwa sa iya tafiye su in sun tsaya wani bangare na dare ba sai sun kwana ba sa iya tafiye su haka idan kana shugabantan ayarin tsofaffi din ko shugabantan ayarin mata kai ne aminin rakabi a ah, to shi kenan za su tafi kai za ka tsaya ne <laughs> kai ma za ka fi su ka tafi kai ma duk an maka rangwame amma dukkan mutumin da yake ba tsoho ba ba mace ba ba wani ma'abucin uzuri ba yake kwana a muzdalifa to yanka ya kama shi sai ya yanka dabba kaga hazan mu galibi haka muzdalifa ne yake kwana a muzdalifa yake kwana a muzdalifa ne duk wanda yake kwana a muzdalifa yanka ya kama shi a gara ka tambaya dan ka fahimta a har asubahi kai ta yi idan asubahi ta yi shikenan ka tashi ka abin nan ka yi sallan asubahi ka fuskanci ka ka'aba abin da ake bukata ka yawaita istighfari ka yawaita ambatan Allah ka yawaita hailala har yi zuwa lokacin da rana za ta kusa fitowa sannan daga nan sai ka yunkura sai ka tafi mai na kuma shi ne ke cewa haka annabi ya ta yi falam ya zalwa kafan hatta asfara jiddan fa dafa'a sannan sai ya zabura ya tafi qabla an tatlu a shamsu kafin rana ta hudu hatta ata batna muhassirin har sai da ya zo tsakiyar wani wadi da ake kira wadi muhassir an gane da kyau wannan wadi muhassir an ce anan ne aka halakar da mutanen da ashabul fil kenan abrahata da mutanensa da annabi ya zo wannan waje fa harraka qalilan sai dan kare sauri dan ya wuce wajen galibi idan annabi ya wuce inda aka wa mutane azaba yakan yi sauri ya wuce wajen sai illa ruwa ta tsayar da shi dole sun masalaka tariqal wusta sannan sai ya kama wata hanya ta tsakiya allati takhruju ala alal jamrati al kubra hanyar da idan ya bi ta tsakanin dutse da dutse za ta hudo da shi daidai kan al kubra wato wurin da ake jifa din nan na uku ka san wurin jifa din guda uku ne akwai aljamra jamra al ake kiranta sugura akwai aljamratu thaniya wadda kira kiranta alwusta akwai aljamratu salisa wadda kira kiranta alkubra a jere suke yayin da ka taho daga mina zaka tafi makka aljamratu sugura zaka fara samu sannan alwusta sannan kuma alkubra to a wannan rana ta koma ga wata cikin waɗannan wuraren guda uku ɗaya ne kawai ake jifa shine na ƙarshe wanda yake daga nan zaka kama hanyar makka to da haka da annabi ya zo ya fito daga muzdalifa ya biyo ta wadi muhassir a maimakon ya bata lokaci sai ya biya wuce jikin waɗannan sai ya zagaye wata wata hanya wadda kawai saitin wannan jaratul aljamra ɗin ya zo jaratul aqaba kenan wannan hanyar ba dole bane sai ka bita ta yanzu kila ma yanzu babu ita jabir dai na faɗa mana kawai komai so yake shi kamar kwamfuta komai sai ya faɗa abin da ya ga annabi yayi فهذا قليلا ثم سلك الطريق الوسطى النبي كام هي ننت تسكيا التي تخرج على الجمرة الكبرى ودي ذات بلو دي دي سيتم على الجمرة الكبرى ثم أتى الجمرة التي عند الشجرة سنة النبي يزو دي دي ونن جمرة دن ودي عند الشجرة a daidai wurin wata bishiya wadda daga ita sai makka din ita ce dindin muke magana a kanta faramaha bi sabayin sayacin annabi ya jefe ta da tsakon kwani guda bakwai yukabbiru ma kulli hasatin minha yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa daga cikin guda bakwai din nan kullu hasatin mislu hasal khazfi kowace tsakuwa daidai tsakuwar da ake kira hasal khazfi ma'ana dai kaga idan mutum ya zo wannan jabratul aqaba ita mutum zai jefa da duwatsu guda bakwai kowace dutse kana kabbara Allahu akbar ka jefa Allahu akbar ka jefa wadansu malamai suna cewa kara da bismillah bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar ka jefa har guda bakwai wannan tsakuwar shine yake cewa kullu hasatin kowace tsakuwa mislu hasal khazfi al khazfi shine wani wasa da ake da tsakon gwani kai haka da babban dan yatsanka da manoniya kai haka ka sa dan yatsa nan idan ka balla haka shine al khazf zai miki kira sau nawa me kace hmm? to kun dai fahimta ko da yare kuka ba shi yayi ramamin min batnil wadi annabi ya rinka jifa ne daga gangare inda gudanar ruwa take sun man sarrafa ilal manhar bayan ya kammala jefin wannan duwatsu guda bakwai sannan sai juya ya tafi ilal manhar zuwa inda ake yanka dabbobi al manhar wurin da ake soke rakumi domin annahar shine sukar rakumi manhar wurin da ake soke rakumi fa nahara ya soke rakuman sa thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi ya hau kan taguwarsa fa fada ila albayti ya tafi zuwa kuma dakin Ka'aba a Makka fa salla bi Makka az-zuhra yaje ya sallam az-zuhr a Makka yace rawahu muslimun mutawwalan ibnu hajar ya kasa kawo hadisin gaba daya sai ce muslim da ya rawaito hadisin da tsawansa anan da shi ya gaji ya tsaya haka shi kan jabir bai kare ba sai da aka ji hakar shi to wannan rana ta goma ga wata dama idan ka zo mina ayyuka guda hudu ne a gaban ka a nan wurin jabir ya ambata mana guda biyu bai ambaci na uku da na hudun ba aiki na farko ga shi ne jifa za ka ɗauki duwatsu guda bakwai ka je ka jefi jamratul aqaba da duwatsu guda bakwai bayan ka gama wannan sai ka je kai me ka yanka dabbar ka ga mai tamattu'i ko mai kirani bayan ka gama yanka sai ka yi aski ko sai sai bayan ka gama aski ko sai sai sai ka tafi makka sai ka je ka yi tawaful ifada a tsaffar tawafin da muka ambata sai dai wannan ne yanzu rukunin aikin hajji ne wancan da zama ce masa tawaful kudum ne amma ne yanzu fa rukuni ne na aikin hajji idan ka je ka yi tawafi siffar da muka ambata ka yi rasalloli ko guda biyu siffar da muka ambata sai ka je kuma ka sake yin sa'ayi dan sa'ayin da kai dazu na umra ne ba na aikin hajji ba yanzu kuma da zaka yi na menene na aikin hajji ne saboda haka sai ka je ka sake yin tawafi to idan kai wannan ka gama sai ka dawo mina ka kwana kafin mu ce wannan wuri yayin da ka zo ka yi jifa ka yanka dabba ka yi abin da ake kira a tahallulul asgar jiya mun ce lokacin da ka je miƙati ka ɗauke ihrami daga lokacin da ka sanya hirami ka fara labbaik Allahumma labbaik bai halatta ba ka kusanci iyalinka bai halatta ba ka daura aure bai halatta ba daura ma bai halatta ba ka farauci dabba wanda take sarari bai halatta ba ka sanya turare bai halatta ba ka aske wani gashi a kanka bai halatta ba ka duk ba mun da gabo wannan ba to yayin da ka zo yau kai wannan jifar kai yanka dukkan waɗannan ababen kuma yin sun dawo sun zama halal a gare ka sai abu guda ɗaya shine kusantar iyali da kayi jifa kayi yanka ai daga lokacin ma zaka iya zuwa ka tube ihramin ka sa rigar ka ta gida ka sanya turare ka yi ado ka yi komai komai ya halatta yanzu yanzu ko kaga dabba in dai a wajen hurumi ne ka iya farautarta ya halatta an fahimta ko ah, a wannan lokaci kuma ko da an daura maka aure babu laifi ko da ka daura babu laifi ko ka yi zaurci babu laifi a wannan lokaci amma ka kusanci iyali shine aka ce ba da wadansu suka ce a'a ko da kusantar iyali a'a ko da komai ya halatta amma ban da maganar neman aure din tunda maganar neman aure na iya gadar da dauran aure dauran aure na iya gadar da jima'i jima'i kuma yanzu bai halatta ba gare ka har sai bayan ka ji ka abin da ka yi tsawafin ifama to inda sabani yake shine duk malamai sun yi da idan yi guda biyu cikin waɗannan zuwa abin da ya sama na yi abin da kira ta da asirin. na yi jifa na yi yanka dabba na yi tahallul asghar to balantana kuma na yi jifa na yanka dabba kuma na aske kaina kaga ai abubuwan ina cikin dai da tahallul asghar to amma da a ce ɗaya ne zan yi fa na yi tahallul asghar akwai malaman da suke da ra'ayin ko jifa kadai kai ya halatta ka cire kanka ka sa kayan gida sannan ka je ka yanka kai sauran abubuwa kai a tahallul asghar kuma suna da hadisai akan haka masu inganci akan wannan masala to lokacin da kai wannan ka gama jifa yanka dabba aski shikenan sai ka tafi makka ka je ka yi dawafi guda bakwai tawaful ifada kenan shine rukuni da cikin rukunin aikin hajjinka ka yi sa'ayi a bisa ga siffar da muka ambata rukuni da cikin rukunin aikin hajjinka to sai ka dawo mai naka kwana idan ka dawo mai naka kwana aka wayi gari ya zama nawa ga wata kenan sha ɗaya ga wata aka sake wayar gari sha biyu ga wata aka sake wayar gari sha uku ga wata waɗannan kwanakin guda uku ɗin nan sha ɗaya sha biyu sha uku ga wuta, su ne ake kira ayyamin ma'adudat in ka haɗa su da ranar sallah goma ga wata da kuma wancan guda uku ba su zama guda hudu ba to suna kira ayyamin ma'adumat waɗannan kwanaki kwanaki ne na cin nama da zikiri kamar da manzo Allah ya isharar cikin hadisi dan saboda kun yanka dabbobi na hadaya shikenan kowa zai ci cin soyayya na ambatan Allah ta'ala kawai to a wannan kwanaki sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata za ka je jifa to amma jifar ta sha bamban da ta ranar goma ga wata ta ranar goma ga wata jamra ɗaya ka jefa da zuwa su guda nawa bakwai kuma ka yi wannan tun da safe idan dawowar ka daga mai hudowar rana ke da waya ka zo ka yi to amma a ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku in ka tsaya har sha uku za ka yi jifan ne bayan rana ta bar tsakiya dukkan wanda ya jifa kafin rana ta bar tsakiya ba ta yi ba dan lokacin ta bai ba saboda akwai alhazai da suke ɗiban mutane akwai malamai da ke ɗiban mutane musamman alhazan na Najeriya kawai ka ga wani malami ana girmama shi ya ja mutane yu tun karfe 8 sun je sun yi jifa wallahi tallahi ba ta yi ba dan sun saba manzon Allah to idan zaka je wannan jifa zaka dauki duwatsu ne guda 21 dan kowane ɗaya daga cikin jamra ta ula zaka jefe ta duwatsu guda bakwai na biyu zaka jefe ta duwatsu guda bakwai na uku guda bakwai Ka ga yalma duwatsu 21 duk duwatsun kuma su zanto kanana ba manya ba wanda zaka iya dora su kan babban dan yatsa ka balla haka irin wasa da yara suke na balla duwatsu din haka duk zaka iya wannan to abin da ake bukata a wannan lokaci ka dauki wannan duwatsu 21 babu laifi ka kara safaya ko da waɗansu za su kuskure an fahimta da kyau idan ka je wurin jamra ta farko kana jefa Allahu akbar ka jefa Allahu akbar ka jefa ko bismillah Allahu akbar ko Allahu akbar kadai ka jefa har kai jefa guda nawa bakwai ka kare tsakanin wurin na farko da na biyu ai akwai dan tazarar tafiya kila zai kusa daga nan zuwa wajen bakin titi to idan ka tafi ka bar wuri na farko kafin ka je na biyu sai ka tsaya ka fuskanci Ka'aba kai addu'a kai addu'a ka roƙo kanka duk alherin da kake so na duniya ko lahira ka nemi tsari daga dukkan wani sirri na duniya ko na lahira idan ka je wurin ta biyu ka sake yin jifar zuwa su guda kan sufar da kai idan ka bar ta kan hanya ta ka sake tsaya kai addu'a idan ka je ta kai jifa kawai sai kai ta shirka an fahimta da kyau idan kai wannan jifa yau ranar ɗaya ga wata shikenan kuma baka da wani aiki sai gobe 12 ga wata sai ka sake yi to daga ranar 12 ga wata in ka ga dama ka iya ta turo kanka ka dawo gida kawai kana jiran yaushe ne tafiyar ka in ka ce gobe za ta tafi sai ka je ka yi tsawafin wada dawafin ban kwana in ka ga dama kuma ka yi tsayawa har ranar sha uku ga wata sannan ka tafi shine Allah ke cewa wazkurullah bi ayyamin ma'dudat man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alai man ta'akhkhara fala isma alai wanda duk ye ta hoye gaggawar tahowa a cikin kwanaki biyu a maimakon ya kai kwana ta uku yayi wanda kuma ya jinkiri har ya kai na uku yayi amma dai abin da ake nufi liman ya taka da na farkon da na biyu kowa sai in yayi takawa ba wai dadewar ko rashin dadewar ne laifi ba a takawa ake bukatan ka samu cikin dukkan abin da kai an gane ku to waɗannan kwanaki guda biyu ne guda uku ne da za ka yi amina jifa dai gashi sai azhar ta wuce za ka yi tun daga azhar har zuwa lokacin faduwar rana idan rintsi yayi yawa ya halatta ka bari ma sai bayan magariba ka je kai sahabbai sun rinka zuwa bayan isha isi jifa su dawo inda alhazan mu ke matsawa kansu rashin jagoranci mai kyau lokacin da muka zauna can mun fahimci cewa in za ka yi jifa ranar sha ɗaya ga wata to mafi kyau ka tafi wannan jifar bayan sallah azhar saboda galibi tun da arannan alhazai sun san ba tafiya za a yi ba za a je a yi jifa ne a dawo mina galibi ba sa tafiya sai bayan la'asar sai bayan la'asar ka ga cunkoso ya yawa in ka je bayan azhar ba cunkoso da yawa an gane ku in ka je bayan azhar ba cunkoso da yawa amma ranar sha biyu ga wata tun da galibi rannan ranar tafiya ce to a wannan ranar mafi kyau ka bari sai bayan la'asar likis sannan ka tafi duk sun zo sun yi jifa sun wuce maka abin su in ma duk wannan cinkoso ya yi maka yawa ko da ranar ne ko da bai mafi kyau ka bari bayan magariba ka je kai kayanka ko bayan isha ka je kai kayanka duk ya halatta amma sai ga alhazai mata sun yi cida mara wannan ta rike kugun wannan wannan ta rike kugun wannan waɗansu da wannan damarar da suke ci cewa ba za a raba su ba nan suke mutuwa saboda mai sun ci damara da juna sun yi kamayya ba kai saka raba su ba kuma a nan suke kashe waɗansu saboda wani ɗan dattijo ya taho ya zo da sun yi wuce an canja masa direction an shiga da shi sai da hali sai a tattake mutum kaga mutum ya mutu galibi wajen jifa ake mutuwa duk da cewa duk shekara sai kaga alhazi su hukumar saudiya suna ƙara fada da wajen suna ƙara gyara lamura suna ƙara fito da hanyoyi na yadda za a kare kai daga abubuwa to amma dai cunkoson mutum miliyan biyu dole za su fita daga kashin control ɗinka duk yadda ka iya to abin da nake so in faɗa kana nan gurin shine waɗannan kwanaki guda uku na mina galibi alhazanmu idan suka je barna suke a waɗannan kwanakin ba ƙarama mai yawa ba ƙarama ba maza da mata ko wanda suke yin tufafi suna bayar da wannan wuri kamar nunin kaya kawai daga ranar da aka ce an je an yi jifa an dawo an cire an sa kayan gida din nan to shi shikenan kayi ta ganin nan wurin namiji ya tsaya da mace nan namiji ya tsaya da mace abun kunyar wannan da wuya gan shi a wata ƙasa in ba a Najeriya ba to duk wanda ya ga wannan ya kamata ya al'amuru bil ma'ruf wa haya anil munkar ko da za a saurare shi ko ba da za a saurare shi bai sauke nauyin da yake kansa saboda rashin da'ar da ga ana yi abubuwan ana saba Allah da yawa a wajen Allah ko yace wa zikrullah fi ayyamin ma'dudat an bato ne da zikirin Allah ba kwanaki ne da an batan Allah ba kwanaki ne da yin fito na fito da Allah subhanahu wataala ba kuma da yawa sai ka ji mutum na kalma ta zahilci cewa to ai an riga a tunda dai mun riga mun gama aikin haji an soke duk abin da muka yi bayan sai dai sabon fayil wa baka tabbas din an soke da in ma ka faɗi wannan shaida shi na cewa aikin hajji na kama da wuya in ya karbu shaidar an karba aikin ka shine a ga ka risna wa Allah ka canja al'amuranka amma kana shirin zaka dawo kai tsiya kowa ya san ba karba na da bake na da ma ba karba ba sai da hali kawai to yana jin wannan shine dan jerin abin da ya shafi aikin haji a jere da muka gaishe haka duk da hadisin Jabir ya takaita amma dai wannan jerin yayi yanzu kawai abin da zan shine in ba ku dama na tambayar akan abin da aka yi ciki dan mu sake fito da wasu ababai fili bayan an yi kira sallah lokacin da aka hau mota lokacin da aka da tarbiyya idan ana cikin yin haka da ce yawanci a zama sai a daina kuma sai a ma kama tafi kafin a shiga masu to ai ka riga ka biyo cewa dai akan hanya mutum zai ta yi kaga duk wani abu da gan kishi haka ai ba sai ka tambaye ko sa da haka dan mutane sun yi ta hiran su akan titi kai zaka yi cigaba da talbiyar ka aba ta aka yi talbiya sai mutane kun yi tare ba asalin talbiya kowa zai tashi ne yi tare mu rinka fara tare muna karewa tare wannan musbida ne ni zan yi tawa kai kai ta wancan yi tashi cigaba da tabi sai na biyu kuma da wajen da ka kafin a wajen wannan duka ya ka fita wasu ko wani zane haka ta kai kafin a je wajen mu daga nawa ki fara kawai kuma ta gama a da gida na fara da wafi to ai duk saitin sa ne wannan zanen da aka yi ai saitin shi hadar al'asuwar din da ya yi shi yasa ni ma bace dole sai ka hadar al'asuwar matakai guda nawa baka guda uku gurgurda yadda ka samu kanka a ciki in mutum ya samu kansa zai je sun bace shi kenan in kuma taro ya yi abin nan sai dai ya shafe shi sun bata shi kenan ba haka ba daga inda yake nuna da aka go nan goma ba ta aka ba kai wannan mai yanzu wasu gangarwa kafafun shi ga mutu ya zo maka an yi dawa da sannan kuma ya zo a yi aski sannan sai an kowa mun ka kuma a yi an kowa mai da sannan ke duk ya yi wannan rana ta goma ga wata abin da ake so ka fara yi jifa sannan sai yanka idan aikin hajjin da kai wanda ake yanka ne kira ne ko tumarti sannan sai aski sannan sai tawaful ifada amma inda zaka gabatar da wannan akan wannan kuma ya halatta wani ya zo ya samu annabi ke cewa na je na yi yanka kafin in fara jifa annabi ce la haraj wani ya ce na je na yi aski kafin in yanka annabi ce la haraj ba laifi duk abin da ka fara yi akan dan wansa babu laifi da haka alhazan da suke zuwa wanda sun yi jifa sai su wuce su yi dawafi sannan su dawo su yi yanka ko su yi aski daga baya duk ya halatta amma abin da ake so ka jeranta su a haka farko jifa sannan yanka sannan aski sannan tawaf amma inda zaka dora daya kanta ta kuma babu laifi yayi na'am a idan mutum yana aikin haji babu wani azumi da zai in ba azumin da ya shafi aikin hajin ba kamar mai tamattu'i wanda baya da abin da zai yanka na hadaya Allah ce fa siyamu salata yawon fil hajji wa sabatin zanajatu zai ko azumi kwana guda uku a aikin hajji da ya gida ya bakwai kaga wannan zai aikin zai yi kenan cikin wannan hali ko mutumin da zai azumi na fidiya wanda muka yi bayanin sajjiya aha to shi ma kaga zai wannan shi kwana kwanakin hajji amma haka ka dauki azumi na nafila ba a ta baka wannan ba baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda muhammad sallallahu na'am duk yadda ka jefa dutsen yayi ba a ce dole sai ka rike da wannan yatsan ba ai wani baya da wannan yatsun sai yaya kai dai ka jefa ake so an dai faɗi siffar dutsen ya zama karami kare na babba akwai wanda suke jahilci ba dan suka je sai su ɗauki manyan duwatsu suna ganin tunda jifan shaidan ne bari su more sosai wani ma takalmi zai jifa wani ya haɗu duwatsu da yawa ya watsa haka gaba daya duk wannan kaga wasa da ibada ne wannan idan Allah ya tsara maka abu ko manzo Allah ya tsara maka yadda yace kai haka zaka yi ba kai da kake so ba kuma abin da ya kawo wannan daukar cewa jifan shedan ne ba wani littafi na addini da ce wannan jifan shedan ne ramil jama'at kawai ake cewa amma ba jifan shedan bane ba ba jifan shedan bane ba na shedan zai tsaya ku ta jifarsa ya ba kowa ya zai ba zai kudu ba shi

tambayar ka tambayar ka a wajen aikin hajji take amma so kace kai dabara sai ka alakanta zan baka ansa amma ka san na gane dan kana ta baka ka dauka ka kifa ni na gane layya ana yin tare ranan goma ga wata ranan goma ga wata shin ya halatta mutum zai iya yin ranan sha ɗaya da sha biyu ko kuma dole sai goma ga wata to akwai saɓani mai ƙarfin da suke kan wannan abinda nake nufi da mai karfi wato ja'in ja ta fuskar dalilai akwai waɗanda suke ganin cewa daga ranar goma din nan ba za ka yi ba in dai ta riga ta wuce ka shi kenan ina jin cikin wanda masu ra'ayin akwai ibn hazm sun zafafa kwarai da gaske kan cewa za ka kara akan ko ko ko ba za ka kara ba akwai malaman da suke ganin za ka iya a cikin dukkan waɗannan kwanaki da ke kira ayyamu tashrik wato tun daga ranar goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu zuwa sha uku amma dai mafifici tun da annabi bai taba ketare wannan rana bai ba to kuma bai kamata ka ketare ta ba mafifici kenan dan shine mutum ya fita daga cikin kokonto na'am bismillah wannan ayan inda safa marwa ta zama dole ne ya karanta ba dole bane ba mustahabbi ne bisa ga wani zancen wani zancen kuma dole ne dan idan muka dauki malaman da suke cewa muka dauki zancen malaman da ke cewa don abin da annabi ya aikata ya zama wajibi mun yi wannan bayanin assalamu alaikum ana tambaya ta shi bayan dawazin nan guda uku idan mutum yana aikin haji zai iya yi wasu dawazi bayan waɗannan guda uku waɗannan guda uku ne kawai aka saka inda ya dawafi ne lokacin aikin haji ko ka yi tawaful qudum da tawaful ifada da kuma tawaful wada su ne aka sunanta maka amma idan ka zauna a makka menene mafi falala da ya kamata ka yi ta yi tsakanin tawafi da sauran waɗansu zikirai waɗansu malaman suna ganin kai ta yin tawafin ka duk lokacin da kai tawafi guda uku kai sallah guda biyu ka kare kenan sannan ka ga dama an jima ka sake akwai mace tsakanin na mai ta dawafi da yawa da kuma cewa mu sake umara dan akwai waɗanda suke sake umara sai su yakin haji kuma sai su tashi sai su fita su je ta na'im sake ɗauko ihrami su zo su sake yin umra to wannan da yawa daga cikin malamai sun ce bid'a ce sai dai in ka sake wata sabuwar tafiya ne kafin ka sake wata sabuwar umra din don in har kana so kai umra din to sai kai aikin hajjin da yake akwai umra a ciki shine tamattu'i ko kirani amma alhazan mu na Najeriya dan wayo sai su yi ifradi tunda ifradi babu yanka ciki kuma ba kashe kuɗi sai ka yi ifradi kuma idan ka zo makka za ka kwana uku ko hudu kuma sai ka fita ka je na'im ka sake ɗauko ihrami ka zo kuma ka yi umara wai so kake ka cewa mai tamattu yadda kai aikin hajji da umara ni ma na aikin hajji da umara shine ibn taymiya yace ai kai umarka da kai ta bid'a ce dan saboda kai ta ne bayan aikin haji shi ko wancan mai tamattu yayi ta tare da aikin haji ya fara umara na aikin haji in kana so ka dace da sunna sai ka dawo garin ka sai ka sake sayan tiket sai ka tafi umara sai ka je kai to shikenan mun yadda hmm, ifradi ban yi bayanin sa ba dan kila bayani zai ƙara zuwa nan gaba so ke sai mun je karshen babu sai mu karkare dan gaskiya akwai magana kai ifradi ya tabbata dai annabi lokacin da ya zo daukan ihrami ya ce da alhazai ya ce wa da sahabbai wanda ya ga zai yi ihrami da aikin haji kadai yayi wanda ya ga zai aikin haji da kira da zai harama kai da umara kadai yayi wanda ya kuma zai hada umara da aikin haji yayi kaga da kirani da bai ya ba da izini haka aka taho tun daga zuhuraifa ana zuwa makka sai annabi ce to duk wanda ya riga ya koro wanda bai riga ya koro sa ba to ya ya umara ya yi aski wato ya maida aikin hajjin sai zama kenan ta mutu wanda ko ya riga ya koro dabbar sa ya ci gaba da zama cikin ihramin sa ya zama mai kenan yake kirani sahabbai suka dan yi zikiri suka yi kyale shi annabi ya sake jaddadawa sai da ya jaddada su wani adadi yace duk wanda aikin hajji kawai ya dauko da ifradi ya dakatar da shi yanzu tun da yayi dawafi yayi sa'ayi yayi aski ya mai da shi umara ya sa kayan sa gidansa ranar takwas bauta ya sake niyyar ta dauka aikin haji dan ya zanto ta mutu yi to kaga wannan imam al-bukhari yayi babi akan haka ah, abdul ghani al-maqdisi yayi babi akan haka cikin littafin umdul ahkam waye waye sun yi babi akan haka saboda haka imamu ahmad ya matsanta kwarai da gaske cikin malamai magabata cewa lallai yanzu idan mutum yayi ifradi to a matsa masa da ya je yi sa'ayi to shi ne ya mayar da shi umara don ya sake daukan aikin haji sai dai ta tamattu sai ibn hazm kan sa albani suna ganin yanzu ga shi gaba daya ifradi mansuhi ne annabi ya shafe shi tun da ransa da haka yanzu ba magana ifradi sai dai ko tamattu ko kirani to wannan matsala ce ta rikici ta fuskar ilimi shi yasa ban su kofar ta baran karta jawo mana wannan sa'a ba amma ka taɓo ta baya da zabi sai dai idan mun zo karshen aikin hajjin sai in tara mana maganganun da malamai suka yi a takaice sai in bamu to shi shiga kasar shi kenan mun huta wani ba zai kare tambayar mu ba wannan yake cewa ina jin ka a biya ne me ake biya a banki a can ba yana da kyau kwarai da gaske to a nan kuskure yake hadaya da ake biya kasan su kasan saudiya sun yi tsari akwai ofis daban-daban inda za ka je ka biya hadayar ka irin abin da kake so a yanka ma za su ce ma mafi karancin dabba ta karshen kasa kaza ne in ka ga dama kuma za ka sai ta kaza za ka sai ta kaza sai ka ba su kuɗi sai su baka abin nan rasit cewa ka riga ka biya to dukkan wannan abin da ka biya gwamnati ta riga ta yi tsari ga wurtacce wanda a ranar goma ga wata da sunan ka din nan da ka sa da adireshin ka da komai za a yanka a madadinka a raba naman ga mabukata duk a madadinka gwamnati ta yi haka don sauƙaƙe aiki to duk wanda ya wannan ya halatta da fatawar malamai saboda an bi tsari ne wanda aka tsara shi to amma abin da waɗansu malamai ke ba da fatawa ne idan mutanen mu suka suka yi a wato umara suka sauke umararsu suna jira takwas ga watan kudurin da aikin hajji daga masaukansu su tafi mina wanda suka yi ta mutu kenan to sai waɗansu malamai ke ba su fatawar a wannan zaman naka na maka ya halatta kai yanka tun kafin ranar goma ga wata ta zo to wannan duk wanda ya yanka yankansa bai ba sai ranar goma ga wata maganar da suka dogara da ita magana ce da'ifiya an kawo ta cikin sharhin muktasar khalil ko da a mazhabar malikiya min gairil mashhur ne maganganu guda uku ne wannan ita ce tafi kowace da'ifanci akan mas'ala da haka duk wanda ya baka fatawar cewa ka yanka dabbar ka kafin ranar goma ga wata kar ma ka saurare shi don in ka yanka ma ba ta yi ba dan lokacin ta bai ba yadda ka san yanzu ka tashi kai sallan asubahi ta gobe ta yi yanzu saboda me lokacin bai ba dan haka ba ta yi ba kenan yadda ka san ka sallaci azhar karfe 9 na safi kaga dai lokacin azhar bai wadan rana ba ta bar tsakiya ba ababai guda hudu ake a wannan rana kamar yadda muka faɗa ga jifa ga yanka ga aski ga tawaful ifada in ka jawo ɗaya kafin ranar ka ce ya halatta aishi kana nufin sauran ma sun halatta in haka ne ba sai ka je kai tawafi ba kafin ranar karka jira sun ko su zo same ka ko kai jifa kafin ranar ko kai aski kafin ranar kaga duk ba wanda zai baka wannan fatawar to dan me zai kebance ɗaya baka fatawa bayan a haɗa suke kuma rana ɗaya ake yin su da haka wannan gaskiya kuskure ne duk waɗanda ke bada wannan fatawa za a kyale musu fatawar su dan kuskure ce ta saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa wai ita umara tana da keɓantaccen lokaci kamar aikin haji a'a umara ba ya iyakance maka lokaci ba duk kwanakin da kaga dama zaka iya zuwa ka je kai umara ɗinka ba ya iyakance mata watanni ba cikin kowane wata kaga dama zaka iya yanta sai dai umara wadda fi kowace falala ita ce umara da aka yi ta cikin ramadana saboda annabi yana cewa umara cikin ramadana kamar aikin hajji ne tare da ni wanda ya umara cikin ramadana za a bashi ladan kamar ya aikin hajji ba ma aikin hajji ba shi kadai ba yi tare da annabi <laughs> to amma duk wannan abin da yake nuna wa ka yi abin da dukiya ta halal kuma ka yi shi bisa ga kyakkyawan niyya kuma karka kallafawa kanka ka ci bashi akan abin da Allah bai dora maka saboda garin mu shine duk abin da ya zo na addini kuma sai mu mayar da shi ya zama yayi sai mu fitar da shi daga ɗanɗano na ibada sai ya zama yayi yanzu akwai attajiran da duk shekara sai sun je aikin hajji kuma sai ya biya wa wani adadi na mukarrabansa masu masa fadanci suna rike masa takalmin za a shiga masallaci ko baya da kuɗi sai ya ci bashi yayi saboda yana ganin in ya kasa abokanansa za a yi masa dariya cewa ne ya kwanta dama bana haka yin an zo umaran karshe kwana goma karshe na ramadana ko a banki sai ya je ya ci bashi na ruba ya tafi saboda menene saboda kar abokan su ce wani bana ya an bar shi a kasa to kuma wani zai ga ya biya wa mutum biyu ko uku a ce da ya biya musu an tafi aikin haji ya biya musu an tafi umara wani tuka da warwara kila iyalinsa ma suna cikin kwana da yunwa saboda mako ne da shi kila makwabcinsa gashi ne na cikin rashin lafiya to kullum in za mu yi aiki na falala sai mu duba menene abin da aka fi bukata sama da mu abin da muke so dan duk abin da ka sa bunƙasa ta shiga ciki da nuna isa to sai ka rasa ladansa kaga wannan zuwa umara duk shekara zuwa aikin maji duk shekara akwai wani nuna isa da ya shiga cikin zukatan mutane ba tare da sun sani ba ainihin aikin mai kyau ne amma shi dan ya shiga ya bata musu aikin sai mutum rika jin ai in ban je ba za a ga ban je ba waye za ka baka je ba ba fa Allah ne kake zamanin za ka baka je ba ya damu a'a wai mutane za su ga baka je ba bayan an saba gani da gani yanzu ka je dan su kenan inna malamalu amalu bin niyyat wa inna malikul kullu malawa ma to da kai wannan ka biya kuɗi naira dubu ɗari tsakanin tiket da kuɗin abincin ka kila har dubu ɗari da ashirin da hamsin in ka zo ka ware wannan naira dubu ɗari za ka taimaka wa talakawan da suke makwabtanka don Allah rai nawa za ka rayar suna da yawa fakirai nawa za ka sa su ji su ma sun ji a jikinsu wani yana nan gidansa yana masa wahalar shiga dan in zai shiga babu kuɗin cefane za a yi masa sababi dole ya tsaya a waje sai ta yi bacci ya shiga to amma wallahi daga ranar da Allah ya taimake ka ka sa imani cikin zuciyar ka bashi buhun masara guda ɗaya ka bashi wani shinkafa guda ɗaya ka bashi na gero ya zai ji wallahi sai ya kai ka ce hula saka da ƙarfi zai shiga gida saboda yana da yanci to amma sai mutanen musikin wannan sai su kama wani abu mun wanda ba shine mai muhimmanci sosai ba Allah ya fahimtar da mu mutane wal hazan da za su tafi daga Kano ina ne mikatin su kace wanda za su tafi daga Najeriya gaba ɗaya mana wannan kuma mun faɗa tun tuni ko mun faɗa a cikin darussan baya ka nemi kasar din baya za ka ji to waɗansu tambayoyin da ya ba sa rubutuwa sosai da sosai don haka in kuka na kasa karanta rubutun ne ya ta kuɗe da yawa duk dai wanda ke hannuna dai kan sun kasa karanta sai mai guda ɗaya wanda yake cewa wannan sai in babu wata tambaya sai ita babu wata tambaya sai ita sai mu da in babu wata sai sai eh kamar yadda wancan na sumbanta wanda aka ce koda ba ku samu cewa ba da kuma kamar tunda akwai wannan aki da ake eh, ake jefa kenan wanda za a je dutsen oh, oh, idan dutsen mutum bai kai wannan can kewaye shi wannan wurin jifa idan ka je za ka ga an yi kewaye haka da suminti a tsakiya an tayar da wani rodi na suminti wanda shine wannan abin da ake jifa din to ba ta kai wannan rodin na sumuntin da ke tsaye wannan fila din sai ka same ta ba in ka jefa dutsen ya fada cikin wannan kewayen in dai ya fada cikin wannan cycle din ka samu wurin kawai ake so ya fada ba lalle ne sai ka samu wannan ginshikin da sumuntu ka fahimta idan ka jefa bai fada ciki bane to ya kuskure banda wannan sai ka kara wani kenan duk wanda ka kuskure sai ka sake maimaitawa shi yasa da zan sai in ka dauki guda bakwai sai ka dauki kuma safaya ka tafi da su dan saboda ko zaka jefa ta karka sai sai ka sake jefawa an gane ko yi kwarai da gaske misali lokacin da ka zo da farko zaka fara dawafi ba cunkoso sai ka sumbace shi kafin ka zo zagaye na biyu kuma an zuga an cika ba za ka iya sumbata su ba sai dai ka taba da hannu ya halatta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma wani abu da ya kamata ku gane jikin ɗakin Ka'aba guda ɗaya wuri biyu ake tabawa daga Hajar al da ake sumbatar sa sai wurin da ake kira Rukunul lemani a Rukunul lemani ita ce kusurwar yamma maso kudu wanda ke baya da Hajar al-Aswad kenan to ita wannan ba sumbatar wurin ake ba kawai shafa wurin ake da hannu a wuce in taro ya yi taro ma ko nuni ba za ka yi ba sai ka wuce kawai abinka in ka ba taro da yawa ka bata kusa da yanka shafa wajen to jikin ɗakin gaba gaba ɗayan ne annabi ke tafawa to amma dan sa alhaji sai ko jikin wannan kyaurin su shafa su shafa jikin su ko ina su yi ke to duk wannan ba daidai bane ba abinda annabi sunan ta mana shine wannan wani na jan hadisi zai zo kan wannan ba nan gaba cikin darasin mu na gobe wannan daga kai shikenan daga kai shikenan eh da abin da misali gwamnati ko wani ya biya muku kuɗi ya biya wa mutum kuɗi don ya je aikin hajji ya masa addu'a idan mutum ya je aikin hajji kana nufin yayi komai ba aikin hajjin sa yayi in yayi shi da kyakkyawan niyya su da suka biya kuɗin su da jahilai nan ba a ce ba sai an je maka an yi addu'a ake karba sai mutum ya je maka ya addu'a ma ba karba ba ya Abuja karba ya danganci shi wanda ya addu'a me ya karanta kuma da wata niyya ya roƙi ubangiji ko me ya roƙi ubangiji duk wanda ya roƙo kun abin da yake zalunci Allah baya taimakon azalume ko cikin ka'aba ya je kwana 40 yana yi ba za su rare shi ba su kaga jahilci ne abu ta yanzu wannan ce ne da addinin yahudu yahudu ko da su ne in suka yi laifi za a ce udkhul eh, masjid eh, udkhul min eh, abin nan sujjadan min nan ku shiga dakin abin nan daki dole sai sun shiga baitul maqdis wa udkhul baba sujjadan wa qulu hitta sunnatu lakum wa ta'ikum amma mu duk inda muke karo ki Allah Allah zai ansa maka duk inda kake yanzu me mafi girman ibada sallah to akwai addu'a a cikin ta sallah ku duk inda kake kai tayi ba sai ka je Ka'aba ba to dan ne sai mu ce addu'a sai mun je Makka wannan jahilci ne kawai jahilci ne na in kaso mu jahilci ne na jami'an gwamnatin da kuma su kuma da su kuma malaman suna ribatan wannan jahilcin ba sa dora su kan gaskiya amma inda malamai ne na gaskiya sai su faɗa musu cewa wa yake sai an je ɗakin Ka'aba ai ba sai an je ɗakin Ka'aba ba duk inda kace ka roki Allah Allah zai yi ansa maka kaga malamin ya kamata su faɗa musu wannan sannan su bayyana musu cewa wane ne yake sai an soke Qur'ani addu'a ko baka soke Qur'ani ba kai Allah zai karba kaddara da hausa kace ya Allah kai mun gafara ya Allah ka ji kaina ya Allah kai mun kaza shikenan Allah zai karba abin da ake bukata tsarkake niyyar ka kai tsakaninka da ubangiji cewa lalle ya cancanta ka roƙa kuma da shi ba wanda ya sai an sa maka kuma idan to abin da kake roƙon sa kai abu ne na gaskiya ba zalunci ba wallahi duk abin da mutum ya roƙa na zalunci Allah ba zai ansa ba ba an soke Qur'ani sau miliyan nawa ba me ta faru kuma to ga duk wanda ya shara ce da ke nuna mutane to a ga wani malami na muni ya kurkudo ya shigo bismillah a kwarai da gaske in dai lokacin da zai ihrami lokacin da zai ihrami sai ya fesa turare jikin kayansa da zai sa na ihrami sannan daga baya ya sa kayan suna karshen turare ya ci gaba aikin hajjin sa yayi amma in bai fesa turare ba har sai bayan ya sa kayan ihramin sannan ya fesa turare to sai ya yanka ka gane ban ai magana da mai tambayar ne ki jikan ai ko ja kai da ita ga ai ga ne ba da shi wuce ba ni ba an san da wanda na aiko shi yake ne na ake ko na me a ai mun karanta a baya tufafin da za a sa alizar war rida ko to ba zai iya tunawa ba gaskiya in ba wanda ya tambayar ne ya iya tunawa ba na da wajen wato wannan yana magana ne ga mai tambayar kenan abin da ke cewa shin akwai wani siffa ne da musulmi ya kamata ya sa ta fuskar tufafi wanda zai fita da shi wajen ibada ko kuwa da tambaya ce mai muhimmanci na san abin da ke kawo wannan shine waɗanda suke sanya kananan tufafi su zo masallaci su ai karamin shais ko wani wando wanda zai matsa shi haka musamman samari haka shine yake sa a kawo irin wannan tambayan a gaskiya musulunci ya tsara musulmi yadda zai sanya tufa abinda ake bukata siffa ta farko ta tufa ya zanto ta sitirci al'aurarka ya zanto ba ta suranta jikinka tuffan da ta zanto cewa ta suturci al'aura ba ta suranta jikinka kuma sinadarin da aka yi tufafin da shi ba zinari ba ne ko abin da yake shari'a ta haramta to ya halatta ka sanya wannan tufafi nassi bai zo ba cewa dole sai babban riga dole sai kaza dole sai kaza abinda ake bukata shine mai wasu sutura sannan wani abu na uku mai mahimmanci ya zanto tufar nan ba ta yi kama da tufafi na kafarai ba tufafi ne na mummunai wannan yana da matukar mahimmanci to galibi masu sanya ƙananan kaya abinda suke gani cewa ai shi imanin ba a riga yake ba a takawa hahuna to su kuma waɗanda suke ƙoƙarin hana su suna ganin waɗannan ba kaya ne ba na kamala ya kamata su sanya kaya na kamala to a nan abin da muke so mu ce shine duk tufafin da ya rufe al'aurar ka kuma ya zanto bai suranta jikinka ba dan bai zama mai matsatsi ba kuma ya zanto bai yi kama da tufafin kafurai ba to ya halatta kai musulmi kasa amma duk tufafin da zai suranta al'aurarka ko ya kasance bai rufe al'aurarka gaba ɗaya ba za ga mutum ya sa shi karama idan ya ruku'i gadon bayansa ya bayyana to kaga wannan ai shi ma riga san bai sanya tufafin da zai sallah da shi ba ko ya sanya mando Matsatsi wanda baya iya sakewa a sujuda ko a ruku'i da wannan wandan saboda ya matse shi shi ma nan duk bai halatta musulmi ya sa wannan ba wandan da zai rinka bayyana tudun da ke jikinka wannan duk bai halatta mutum ya sa shi ba ko ya kasance tufafin da an gan su an riga an san mafi yarin jayin masu amfani da wannan tufafi ba musulmi bane ba to haka bai halatta musulmi ya sasu akan wannan da ibnu tabi'a ya littafin sa iktida'u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim cewa in dai kana bin tafarki madaidaici to dole sai ka saba tafarkin yan wuta sai ce saba tafarkin yan wuta shine ta wajen maganganu ta wajen tufafi ta wajen kaza ta wajen kaza ta wajen kaza duk gaba daya yace domin kamanceceniya a zahiri tana gadar da kamanceceniya a badi an gane ku idan kana yin kama da mutane a zahiri wajen tufafinsu to ana jin tsoron hakan ya gadar muka da yin kama da su a zuci wajen tunanin su da da su wanda shine annabi ke cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa min to shine babban abin da Ibn Taymiyyah ya rakkaza magana akai ce da haka lalle mutum ya sanya tufafin mummunai to wannan ko za a kowane gari akwai ojin mutane dole akwai kayan da za ka sa a tafa a garin nan a yanayin kasa irin tamu a gane cewa mafi rinjayen masu sa wannan kayan musulmai ne ko mafi rinjayen masu sa su ba musulmi bane ba ai har wani lokaci in kaga wanda ba musulmi ba da babban riga da hula suka ji dan Allah ka duba shi da babban riga kaman ba arne ba ba haka ake cewa ba ma'ana an saba irin wannan kayan ba nasu ne ba suna da wani nasu daban to kai nasu nan sai ka nisance shi ka sa nan musulmai dan a kyautata maka zato shine ibn tayyib ke buga misali yace ko sana'a kake yanzu misali ka je gari kana bakonci a garin ka kafin ka baro gare ka kai tela ne sai ka zo wani gari kai fatan kai can ga wani yana rini can ga wani na jima can ga wani na tela dukkan su ba wanda ka ne kai bako ne a garin ga ka'ida wanne ne kake fujin zaka samu natsuwar ka je ka tambaye shi dan ya nuna ma hanya saboda saboda kai tilin dan kun yi kama da sana'a kadai sai ga ka ta fi karkata zuwa gare shi yace to haka duk mai sanya tufafi na kafirai za ga zuciyarsa tana karkata zuwa ga ɗabi'unsu ko halayensu ko wani abin da dinsu ta haka wannan abu ne mai girma da ya kamata musulmi su fahimta musamman samari in za ka zo masallaci ka zo cikin mashika ta kamala ba wai masallaci ba duk inda za ka ma musamman riguna da zamani zo wadansu rigunan da hotuna a jiki hoton mutum hoton uh, barewa hoton kifi hoton menene ko waɗansu kalmomi na turanci haka na batsa na shirme na nuna isa na fitsara da rashin kunya kaga duk wannan bai kamata ba kai musulmi duk bai kamata kai wannan ba kai musulmi ka ɗauka kana da aƙidar ka kar ka tasirantu da western culture dan kawai kana boko boko daban kuma western culture kuma daban to yawanci samarin mu ba sa iya gane tsakanin wannan al'ada ce turawan yamma wannan kuma ilimin boko ne shi ilimin bokon ka iya shi da babban riga su sardu da malumalan da babban riga da rawani su tafa a balewa ga rawani ga abin nan ga turanci na bala'i ga kuma rawani a kansu to sai me ko kuma kai zan zai turanci ma baka iya ba kawai wannan kalfa din a koya maka to irin ne ya kamata matasan mu su gane Allah shi shirye da mu assalamu alaikum